to hakan ya faru ne saboda yadda aka samu akasi har akan rayukan mutane a gidaje an fara su sama da shekara goma ko goma sha biyar ko ashirin a birnin tarayyar abuja kuma ba a gama su ba sun zama wurare da guraba da mutane suke zaunawa suna shirya abubuwa na ta'addanci kuma cikin dokan birnin tarayyar abuja wato na ganin cewa muhalli ya zamanto mai inganci ya kamata a fara gini a gama shi cikin shekara biyu ba ruwa da iska da ke su ba ya zamanto ba su da kwari kuma ba su da ingancin an shiga su daga rushewa kuma suna rushewa kan mutane in aka je aka yi wani abin da ake kira integrity test wato aka gwada gidan cewa baya da kwari to sai a rushe shi a sa mai gidan ya sake ginawa kaga an kashe tsuntsu biyu da dutse ɗaya. To wasu na ganin cewa kamar mutanen da suke da irin waɗannan gidaje wasu shafaffu ne da mai da ba za a iya ɗaukan mataki a kansu ba. Me za ka iya cewa akan haka? Akasarin mutane sun ɗauka wasu sun fi ƙarfin hukuma. Hukuma kuma ba wanda ya fi ƙarfinta. Hukuma na Abuja tana hukuntar da duk mutane ko manya ne ko ƙanana ne da kuma yi saboda Allah kuma saboda al'umma yanzu ana ƙoƙari ne a ga cewa an ɗauki duka a jimlan waɗannan gidaje don a samu a kawo kuma ƙwararrun da za su gwada su ko na wane ne gidan ko gidan nawa ne za a rushe shi ko ba na nan hukumar development control wanda take la'akari da ba da izinin gini sai ta yi aikinta ba kawai a dinga zuwa amfafe ko ƙauyuka ana rushe gidajen talakawa saboda su sun zo suna tsugunawa su nemi abinci ba a'a wanda ma suke da hannu da shuni kuma suke amfani da daman gwamnati ko wani abu a da to su ma fa ba za mu basu ba to wasu na ganin cewa kamar wani lokaci waɗannan gidaje a waɗansu mutane ne masu ƙananan ƙarfi da suke tsayawa a gurin don neman abin da za su ci akwai wani shiri da kai kuke yi ganin cewa an samawa mutane gidaje masu sauƙi? tun da aka fara gina abuja shekara 35 a gaskiya ne ba a kawo wani ƙuduri da zai samu gidaje wa ƙananan ma'aikata ba sai ana gina gidaje ne kawai mai masu hannu da shuni ko kuma manyan ma'aikata yawancin mutane abin da ake kira affordable abin da za su iya wato shine gidaje da suke rubabbun gidaje wanda za su zo kawai su gina ba tare da doka ba to ganin haka a wannan karkashin gwamnatin dr gulla ebele jonathan sai ba mu dama mu yi abin da ake kira da social housing wato gidaje da mutane za su iya samu da kuma na tautatawa ma wanda baya da ƙarfi kuma baya da albashi tuni mun ba da wurare wajen gunduma guda biyu wanda ƙaramin minista na ita take ƙoƙarin wannan to abu ne in aka ce dambu in yawa ba jin